Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da kasancewa a cikin sabon darasi ne da zaka rage wa bidiyo nauyi ya dawo iya abin da kake da bukata da izinin Allah ta'ala. Na san waɗannan matsalolin sun addabi al'umma wani bi mutum na sun ya tura ma wani bidiyo ko a WhatsApp ne ko kuma a ƙaramar waya ne ko a kasan haka ta bluetooth da sauransu ne kuma ga bidiyon yana da gayar nauyi mutum sai ya ɗau lokaci bai tura ba kuma ga wasu abubuwa da yi da sauransu ko ɗin mutum ya yi yawa ko kuma mutum ya ɗauki bidiyo haka a kyamarar shi saboda nauyin shi sai ya zama ya cika mishi ram ɗin waya ko ya tare mishi wuri a wayar shi ko a memorin shi to insha Allah wannan shi zai sa mutum ya dawo ya samu wannan bidiyon ya kalla idan ya kalle shi insha Allah zai fahimci yadda zai ragewa bidiyo nauyi a cikin sauki insha Allah ba ta da bata lokaci ba za mu zurfafa a cikin karatunmu amma muna buƙatar kafin mu ci gaba ku da Allah wanda bai taba ziyarto wannan shafin ba na YouTube channel ɗinmu na Masuma TV ya je ƙasa yi mana subscribing sannan kuma ya danna mana ƙararrawa domin sanar da shi sabbin shirye mu da zarar mun dora. sannan idan kuma ya ji daɗin wannan bidiyo ya mana like sannan kuma idan mutum na da tambaya ko ta shafi bidiyon nan ko bata shafe su ba zai iya mana ita akan comment ɗin ƙarƙashin mu insha Allah sannan wannan application ɗin da za mu kawo muku bayani insha Allah za mu ɗora shi a telegram ɗin mu mai su za mu aje link ɗin website ɗin mu sai ka shiga a cikin link ɗin za ka samu telegram link sai ka shiga insha Allah za mu aje ma link ɗin telegram ɗin mu ƙasan wannan bidiyon sai mutum ya shiga sai ya shiga ya ɗauko application ɗin kai tsaye insha Allah da farko za mu je application ɗin sunan wannan application ɗin ga yanin video founder ga application ɗin nan za ku gan shi yauwa shine ga yanan a sama shine application ɗin a yanzu za mu shiga cikin shi kai tsaye bayan ka ɗauko shi ya buɗe zai ci ga zai ma amfani ne idan ka shiga cikin shi zai kama bidiyon da duk kake so ka yi ɗauka ɗin insha Allah da za ku duba za ku ga bidiyoyi ne a kala kala daga ciki zan zaɓi bidiyon da nake so insha Allah daga ciki za mu ɗauki bidiyo ga wani bidiyo na wanda na yi na hafi juma'at insha Allah sai mu ɗauka da ka danna bidiyon zai noma zagaye sai ka danna da ka yi kirkin bidiyon zai noma zagaye kamar yadda ne muku bayani sai ku danna next gashi nan ga yana a ƙasa insha Allah ga next zai ka danna next insha Allah zai kawo ka ana idan kuka duba nauyin bidon nauyin bidon gashi nan mai mb shida ce gare shi gaba ɗaya ɗin insha Allah to yanzu nauyin mb shida ɗin timin yawa ina son ya ragu sosai da sosai domin in samu damar ya samu damar barin wani wurin da wasu za su samu wasu bidiyon za su samu su shiga insha Allah sannan daga bisani da za ku kalla a nan za ku ga tsare-tsare ne na shi wannan app din insha Allah ne medium file battery quality idan kana son ga small file easy share ga yanin na farko Shi ne idan kana so ne normal haka za ka idan kana so medium file better quality shi ma za ka idan kana so ma ya yawan ga nauyi ya shi shi haske wanda kake bukata kuma zaka kara ma bidiyo haske ya kara haske kuma ya kara yallo wannan duk daga cikin waɗannan custom ɗin ne daga nauyin bidiyon ne yanzu yana iya ƙara kaga mega shi da gare yanzu a misali yana iya ƙarawa mega da ta kai sha biyar ko ashirin saboda nauyin shi kuma duk a cikin ledge file ga yanan just conference insha Allah da ka danna shi zai ƙaru to za mu ci gaba kai tsaye da za mu rage mishi nauyi din insha Allah sai ka zo ga yana ga wani abu an danna conference ga yanan ne ya za ku gan shi conference ga yanan oh, yawa sai ku danna shi zai nuno ka filiswet ga yanan yana nuno nambobi insha Allah ga nambobi ne yana nuno muku anan insha Allah to za ku jira nambobin da sun kai ɗari za ya wuce ƙasa kai tsaye din insha Allah yauwa ga yanan ya kai ɗari to zai ji yauwa to ga ya kai ɗari idan kuka diba ga midon asalin bidon gashi nan mb shida gare yanzu kuma gashi ya koma mb guda nauyin shi yanzu ya dawo wani mb da za ku kun ga ya ragu sosai ga original mb shida da ɗigo takwas shi kuma eh, ragowar ya samu ragowar jingin mb ɗaya yanzu ya rage nauyin shi shine mb ɗaya da ɗigo takwas na'am to kun ga bidiyo ya ragu to ya zamu mai saving ɗin bidon sai mu dawo a ƙasan bidon ga yana an danna downloader save him sai mu danna save yawa sai ka danna ok ga yana sai ka danna ok ga yana insha Allah kana danna ok bidon yayi save sai ka hito ka shiga file manager ɗinka za ka samu bidon a ciki idan ka je file manager ɗinka za ka samu bidon a ciki na'am insha Allah haka muka kawo ƙarshen wannan darasi namu na yau da fatan za ku mana subscribing sannan ku danna ƙaurawa domin sanar da ku sabbin shirye-shirye da zarar mun dora sannan kuma ku yi comment idan kuna da tambaya ko wace iri ce ta shafi wannan faston ko bata shafe shi ba insha Allah idan kuna buƙatar wannan application din za ku iya ziyartar shafin mu na Telegram sai ku ɗauko za mu ajiyin in shafin a cikin ƙasan bidiyon nan a cikin website mu ne ko kuma a nan YouTube ne za mu aji link ɗin a ƙasa sai ku danna domin shiga cikin Telegram ɗin channel damu za ku ga application din sai ku ɗauka. Muna godiya insha Allah mu dan masani shinkafi ke muku fatan a cikin wannan tasha mai tarin albarka ta ma TV.